an je kotu suna murna gashi gashi ga wani abin za a nasara za ta dawo kai yanzu kana tunanin mu gama cin gwamna ba hayaniya ba komai a bawa mutum kuri'a sama da dubu ɗari kai wani tunanin wai za a dawo da gwamnati ai su da gwamnati har abada ta suke wai kunya a gizan ƙuri'u ne ta ina sai su kawo ta ina ta ina mu fa yanzu wannan gwamnatin ka san Allah har jikokinmu sai sun zo sun gaji wannan gwamnati. Misali ta ku ajiye tenuwa ɗaya zai in ma ya wuce. Ya wuce siraɗin. Na yi qualifying na cita amma na san ita ce destroyer ta rayuwa a jihar. Za a jawo mutane masu sa hannun jari, za a kawo tallafi bangaren lafiya, za a inganta. Ai dukkan al'ummar Kano suna farin ciki da wannan gwamnatin. Don ba inda za ka je, kaga ba a murna da ita. gwamnati ta riga gashi nan komai ya riga ya yi shiru kano ta yi tsit ba hayaniyan nan da yan jagaliya da ake jin ta ma magana ake ta kano ta tsaya can kun tsaye da tattalin arziki kun yi gusa ko rushe shan ko rushe shan yanzu dan Allah tattalin arziki akwai lokacin da ya fi shigowa irin wannan gwamnatin kana kallon ta ko ina ma'aikatan gwamnati murna suke 'yan kasuwa murna suke ta ko ina kowa yana warshe game din shi ba ruwan kowa da kowa menene kuka yi a waɗannan kwanaki a iya wayannan yan eh, kwanakin cikin kwana arba'in din abba kana kallon kano ka kalli yadda ta yi haske ta wadatu ba wai wani wanda yake tunanin zai je wani waje a ɓace mai wani abu ko wani abun nan ɗin shi ta ko ina du dare in ka fito in ce ragowar man dama da tsohuwar gwamnati ta bari ne kuka amfani da shi kuma yanzu sun zo kusa karewa wace tsohuwar gwamnatin gwamnatin baba ganduji to ai gwamnatin komai sai da ta siya hatta injinan da ake kunna butulin nan duk sai da ka ta siyar gwanjan su ta yi bayan butulin titi me kuka yi wa mutanen Kano me za ku bugi irji ku kun yi yanzu bangaren ruwa kana kallon yadda ake inganta shi an ce ba a gani a ƙasa ba bangaren ruwan ne ba a gani a ƙasa ba yanzu gefe gefen ƙauyukan nan ga ruwa nan ya zo garai garai yaushe zai zo cikin gari cikin gari insha Allah wai wayansu wajen ma sun samu ruwa wani wajen ne bai karasa zuwa ba insha Allah kan nan kan kwana goma sha biyar za a karasa cikewa tunda yanzu in ka kula a kwana ɗari ɗin abba muke so dukkan wa'yansu abubuwa su kammala da gaskiya a yanzu kano za ka gani ta dawo hayyacinta sakamakon wayannan da suka zo suka yi mana kisan mummuɗe suka yi wa kano ji nake kun jima kuna kokawa cewa gwamnatin apc ta lalata ilimi ta gusa ilimi ku yanzu me kuwa ilimin a wannan wani. yanzu yanzu kai kanka zaka ba wa kanka amsa iya ɓangaren ilimi in ka zo ka dubi firamare ka je ka gani kangwaye duk suka zama ba ko kai duk wani abu ma ba ba ba din ma aka fara lissafa maka yanzu sai mu za mu iya cika littafi goma a yanzu ce yanzu ba ta sauya zani ba a cikin ikon Allah yanzu ba ka ganin ministan ilimi ba ka ganin wannan commissioner din ilimi yanda yake zirga-zirga ta ko ina ba dare ba rana yana ta kai ziyara makarantu don a zo a kawo a kawo yanda yanayin yanda za a zo a fara gyara su amma yanzu cikin ikon Allah ai har yanzu ba mu cika kwanakin nan ba kwana ɗarin nan kwana ɗarin nan tana cika in sha Allah ko maɗa ilimi na jihar Kano za ka ga sun dawo kan yaro ya bar firamare in sha Allah sai ka ji yana turanci muna fuskantar kalubale a fage na kiwon lafiya kiwon lafiya eh, me kuka ko ita yanzu ba a ta ba sai yanzu bangaren kiwon lafiya yanzu kana kallon bangaren kiwon lafiya mace da ciki za ta je ta haihu kyauta ba tare da wani tana tunanin abubuwan da za ta siyo ba ko ana tunanin yanayin yadda rayuwa ta ɗanyi haka ba a tunanin wani wani ko a je a siyo wani abu ko reza ba wannan an ɗauke wa wannan mai ciki wa yannan abubuwa ga ɓangaren ba da magunguna kyauta a asibiti ga kuma ɓangaren kana kallon hasiya bayar fa an tare kana da wannan labarin ai an ce mai da asibitin kai baya domin da an ce da shi gaba an faɗaɗa shi ta ina aka faɗaɗa shi yanzu ka je ka duba asibiti kai ko a london ne ko a london iyakatar shi kenan in dai wai asibiti ake so iyakacin shi kenan wanne irin faɗi suka yi da shi ba wani abu da suka yi mana wa'annan wannan gwamnatin da ta sa amma fa masu adawa da kuna cewa kun ki kuma da hankali kan ayyuka kun tsaya kuna yi wa tsohon gwamnati bita da kulli me muke mata kamar me kun ta so su a gaba kamar me da me kenan kun ce za ku binciki bidiyon dala kun ce kuna zargin kwamishinoni da wannan yan kano ne suke bincika kayan su hakkin su ne ba ma gwamnatin ce take ma bincike ba 'yan kano ne suka sa wannan duk wani abu za ka gani ba gwamnatin ba ce take bincika 'yan kano ne saboda suna da interest akan wannan abu irin sata wannan mutumin da ya zo ya zuzzuba aljihu ai ya kamata a zo a zo a duba har yanzu akan ji wasu na cikin jam'iyyar kuna kokawa da ɗan mukaman da ake yi kamar wai ana neman ai tuya a manta da albasa a bagus ya kake kallon naɗe da gwamna abubakar yusuf ke gaskiya alhamdulillah a ɓangaren naɗe-naɗen nan lungu da saƙo naɗe-naɗe gaskiya ya je muna ƙara godiya wa gwamna don duk wanda aka naɗa a cikin waɗannan kwamishinonin alhamdulillah an ɗora ƙwarya gurbinta saboda duk wanda aka ɗauka jajirtattu ne kuma sun yi aiki da jikinsu da guminsu da ƙafarsu da da kuɗin su sun riga sun yi alhamdulillah wa'annan muna musu fatan alkhairi a ga su gama lafiya amma dukkan wani komishina da aka nada yanzu in ka kula wancan karan mun yi magana da kai akan su da lasu ina ne ba a shiga ba ku. yanzu ko ina an shiga lungu da sako an ɗauko jajirtacce a ciki an ba shi mukami ai sai dai son barka wannan gwamnati amma wasu na cewa kamar duk kawai kuna yin hakan ne domin a kare yawa amma dai kuna neman ku ba 'yan shan kai dama shin wani 'yan shan kai za mu ba wa bacin yanzu an riga an yi walƙiya mun gansu wani 'yan shan kai za a bawa dama duk wani ɗan shan kai nawa nawa sun je sun bi a irga an riga an gano su yanzu ai ba wannan abin nan gwamnatin nan tamu ta zo ne na dukkan wanda ya yi aiki da gumin shi insha Allah ya yi haƙuri lokaci yana zuwa shi ma zai samu kai wani kan mu tsaya gaggawa a cikin wannan lamarin dan ba a baka ko naka mukami ba ko ba a ba wa nanka mukami ba a yi haƙuri gwamnati yanzu aka fara ta gwamnati tana da faɗi fiye da yadda ba ka tunani amma an apc na cewa duk wannan abin da kuke kuwan murna fa domin ana kotu kuma suna ganin haske ana me ana kotu <laughs> ni ka wani dariya kai ka san yanzu kamar a ce kai ka san wannan kotun kai ka sani kamar wani wasan yara ne ka kamanta abin da suka yi dole sai an musu ko tufa an ce uwar kowa ce <laughs> yanzu kuma su ne fa da mai girma gwamna mai girma gwamna da bakin shi yake cewa suka nada fayil dina suka saka a can ƙasa to wannan karan me ya kamata mu musu ka tsaya ka duba kawai ba ku da Abuja fa yanzu kotu duk wani abun nan yanzu kaga kotu ba mu da Abuja eh <laughs> Abuja to ta suwa ce yanzu Abuja magana ake ta cewa fa rahotanni sun yi nisa za a yi wa tsohon gwamnan Kano shugabancin da ya bi su ma na ƙasa to mu banzu ba ma mai hasada kuma ba ma mai bakin ciki in an bashi ai ƙarin samun dama Kano ne yanzu aka ce an bawa ganduja wannan mukama murna zami to me ya zami mai bakin ciki ba mu da bakin ciki a tattare da shi shine yanzu ku ba kwa jin fargaba abin da yake faru a kotu <laughs> kotu na rantse da Allah duk ranar da aka ce an je kotu kawai duba fuska mutanen nake na ga yaya suke to kotu tana ɗan yi musu kasan kowanne wanda ya je kotu in dai ka karanci ilimin kotu za ka tabbatar da cewa wa'yancan abin da suke ba sa tunanin abin da suke sabida garanti garanti sai wannan abin nasu ya zo ya koma musu bakin ciki yanzu an je kotu jiya ne ake faɗa an je kotu suna murna gashi gashi ga wannan abin za a nasara za ta dawo kai yanzu kana tunanin mu gama cin gwamna ba hayaniya ba komai a bawa mutum kuri'a sama da dubu ɗari kai wani tunanin wai za a dawo da gwamnati ai su da gwamnati har abada ta suke wai kun yi aran gizan ƙuri'u ne ta ina sai su kawo ta ina ta ina mu fa yanzu wannan gwamnatin ka san Allah har mu sai sun zo sun gaji wannan gwamnatin ba yanda za a yi mu ƙara kubucewa mu ƙara jefa Kano cikin wannan halin ba zai taɓa yiwuwa ba ba za mu ƙara ba mun yi karatu a baya yanzu bacin karatun da muka yi ai yanzu ka san dole ma mu ce ma yanzu digiri ne ma da mu dukkan wanda muka ga yana da ɗan motsi ko zai ƙara ci mana amana bayan da za mu ƙara shigo da shi cikin mu ko mu ba shi wani mukami ba ba wannan magana menene sakonka na ƙarshe alhamdulillah sai dai ina ƙara miƙa saƙona na ƙarshe da matasa kas su guji jita-jita su guji jita-jita don da yawa yanzu yawanci ana ta kawo musu wani jita-jita ko ta kaza ko ta kaza wannan duk wannan ba wannan magana su wani su sha ruwansu inda lemo su kora Ka su wani ƙara wai bin magana wa'annan mutanen mutanen nan sun riga sun kashe kano kuma mun riga mun yi sallama da su har abada